ai matsalolin da na fuskanta sai dai ta Allah ya maimaita mana. Duk sauran an musu alfarma sun tafi. Su aka zare su daga cikinmu, mu da ba mu san kowa ba, ba mu san hanyar da za mu bi ba, aka ban mu. 2.5 haka muka jiya. Tun 2020 Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A yayin da dubban alhazan Najeriya suka fara dawowa gida bayan sun safke horalin bana, akwai kuma wasu sama da dubu takwas waɗanda har yanzu suna cikin zugi da raɗaɗin rashin samun tahiya duk da cewa sun cika duka ƙa'idojin tahiya aikin haji. Sun yi bayani cikakke na yadda aka yi jirgi ya tashi ya bar a Najeriya. Haka kuma muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. To bari mu hara da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. ga editan jaridar Salihu Makera. A babban labarinmu mai takin yajin aikin ASU yadda muke rayuwa ba albashi in ji malaman jami'a. Buhari gwamnatin ilimi ka kawo matsala cikin mako biyu. ASU ta ce ba za ta sami maslaha ba sai dash dash. Sannan 'yan arziki da sauransu za su yi zanga-zanga. Sai kuma labarinmu na biyu mai takin sabon salo 'yan bindiga na amfani da ƙananan yara wajen kai hare-hare a Katsina. sai labarinmu na uku olala abincin da mariya ɗan tata ke ciyar da dubban almajirai kullum sannan akwai labarin da ke cewa yadda rikicin cikin gida ya jawo apc faduwa zaɓe a oshin nan akwai labarin mayar da kamfanin nnpc na kasuwanci da kuma karawa fetur kuɗi sai kuma labarin da mutanen yan dato suke murna da naɗin ɗan bindigan na a matsayin harɗo ko sarkin fulani sun faɗi dalilansu da kuma malamin da ya karya lakar ɗalibansa yayin horo sannan kotu ta yanke mu wani ya biya diyar naira miliyan hamsin da uku kan jawo salwatan hannun wani gwamnatin apc ta jefa najeriya a tsakan mewa in ji kwankwaso Wike yana fama da kuruciya in ji sulalamido idan muka kuma kasashen waje kuma hausawan sudan ne suka toshe hanyoyin wasu hanyoyin kasan bayan wani kazaman faɗan kabilanci da ya auku tsakanin da wasu kabilu sai kuma akwai labarin wata dajin da ta addabi kasashen turai akwai labarin faduwar jirgin saman ukraine da ke dauke da makamai a shafin muna al'ajabi kuma wasu ne suka yi kurin fede wani kada bisa zargin ya haɗe wani yaro ɗan shekara bakwai sai kuma a majinyaci da ta kama harba bindiga a ɗakin majinyatan gaggawa a wani asibiti a ɓangaren wasanni kuma mun yi nazari ne kan yadda ƙasar morocco ta hana najeriya kara kaminta gasar cin gohon ƙwallon kafa ta matan afirka da ke gudana a ƙasar a yanzu haka. Daga bayanai daban-daban da muka samu a Najeriya an daɗe ba a ga rashin iya tsara aikin hajji ba kamar bana. Duk da cewa hukumar aikin hajji ta ƙasa ta samu ƙarin lokaci har sau biyu daga hukumomin Saudiyya domin kammala komai. Ƙorahe-ƙorahe da koke daga dubban maniyyatan da aka yi ma leƙo ta koma sun ƙara tabbatar da cewa an yi shirin hajjin banan ne kara zube idan aka kwatanta da shekarun baya. al'amarin da ya haifar da kurakuran da aka daɗe ba a ga irin su ba. Ko da yake daga cikin waɗanda ba su samu tahiya ba akwai waɗanda suka ce laihinsu ne, kamar wannan mata da ta biya ma 'ya'yanta kuɗin haji, amma wajen cika kuɗin tikitin da aka bukata ta yi kuskure. Ni sunana Hafsatu Yusuf Macido. Ni matsalar da na fuskanta gaskiya matsalar zan iya ce kamar daga waje na ne ba daga wajen hukuma ba hmm. ko kuma daga wajen jiha ko kuma daga wajen alhazai. Hmm. Saboda yadda na yi biyar mun yi biya ne tumbin azan na biya shekara uku kenan. Suka hmm. biya kowane mutum ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar biyar. To da aka zo za mu kai balans sai muka kai balans ɗin muka samu kuskure na kai balans ɗin. da na tashi sai maimakon in kai ma hukumar alazai sai na je sai na kai banki na bude musu account a bankin Jaiz Bank. Na bude musu saving account a Jaiz Bank. To kin ga shi kuma wannan saving account a dashin dan gata ake yi ne zaka dinga ajiye kudin ka ne har sai ya kai mizanin kudin hajin wannan shekara sai ka yi apply na sai ai maka ko ba haka ba. To ni kuma ban sani ba sai na kai sai na ce musu na zo ne zan yi buɗe wa yara account zan sa musu kuɗin aji. A nan na samu ni aka si. Kawai miliyan ɗaiɗaiɗai ɗin na saka a cikin account ɗin yaran na buɗe musu. Allah sarki. Kuskure daga gare ni ne ba daga hukuma ba dan da na buɗe sai na ce na buɗe bankin dashin gata. amma kuma akwai wasu dubbai da har yanzu suna yin tir da hukumar aikin haji kuma suna ci gaba da caccakarta. To Hajara Yusuf Mustapha sunana. Ai, matsalolin da na fuskanta sai dai ta Allah ya maimaita mana. 2.5 haka muka biya. 2.5 haka muka biya. 2.5. Tun 2020 mun ba da depositin 1.2 sannan aka zo aka ba mu sati daya from Thursday to Wednesday har da weekend a cikin calculator aka ba mu sati daya mu yi balansin 1.3 idan ba a yi balansin ba za a juya ta. Haka aka cika mana kuɗin nan 1.33 kowa ya cika a sati ɗaya. Mm. In 2020 muka ba da kuɗi. Ni da 'yar uwata. Mm. Baban mu ya biya mana kuɗin nan. Ita aure ma take a Legas shekara uku kenan tana sintiri. Duk shekara sai ta zo. Amma haka bayan Allah nan local government ɗin da muka biya mu wajen arba'in da bakwai ne ko talatin da bakwai a kan kiddi figo amma da aka zo ƙarshe sai da muka saura mu ashirin da biyu mu ashirin da biyu kaɗai muka saura a wajen mu arba'in da bakwai nan duk sauran an musu alfarma sun tafi to me yasa mu saboda ba mu san kowa ba sai Allah aka zalunce mu aka cuce mu su aka zare su daga cikin mu mu da bamu san kowa ba bamu san hanyar da za mu bi ba aka ban mu sai da suka ba mu mu awon ciki allurar corona test din corona mu gaba ɗaya na mu kuma ba ku zo kun yi din ɗinmu daga ƙarshe kun ce mana ba za mu samu tafiya ba sai kun mutane me suke gaya mana cewa ba za mu samu tafiyan nan ba ai ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka mana wallahi tallahi har ba na son tuna wannan lamar. Allah sai ni na ce musu ko uniform din da suka bani suka cire cikin kuɗi na wallahi ba zan yace musu. Daga baya babu wani daga cikin hukumar wanda ya zo ya muku bayani kuma aka baku ku haƙuri aka kwantar muku da hankali. Mu dai har muka ba haji kam, har muka ba haji kam, kwanan mu biyu a haji kam, sauro ruwa ba ban ɗaki duk ban ɗaki ba a wankewa babu abinci. kai kwana biyu tun ranar talata aka kira mu muke a hajji kam tun ranar talata. Mu da muka baya 2020 an mana alkawarin cewa duk wanda ya bada kuɗin shi 2020 mu ne first da za mu tafi. Amma akwai mutanen da suke ikirarin cewa su kan dai a wannan shekarar ko a 'yan kwanaki ma suka biya su kuma a Pilgrim's Board suka biya. Kuma suka tafi suka bamu. mu. Mu me hmm. za mu ce musu, wallahi ba abin da za su zo su ce mana da za mu yadda, wallahi. Allah kawai za su ce mana za mu ce musu ba wani sarki sai shi. Wallahi, saboda yawancin mu ma wasu suna asibiti, amma kai gashi Allah ya baka dangana ba abin da za ka ce sai dai ka ce alhamdulillah ah, Allah ya sa haka shi ne mafi alhamdulillah. Malama Hajara kika ce yawancin ku suna asibiti saboda me? Wallahi wata da aka ce ba za mu tafi ba daman tun a gurin tun kan su zo su abin su ce mana ba za mu ba take ta kuka take ta kuka ina ba ta haƙuri Khadija ki daina kuka ki yi haƙuri komai nufi ne na Allah wallahi Allah faɗe tana zuwa gida ta collapse ta suma sai da aka dura mata ruwa leda biyar sannan ta farfado to me za ka zo ka ce me za su zo su ce wa mutane me za su ce da mutane kuma yanzu Eh. manya a cikinmu masu hawan jini tana zaune kwana biyu an hana ka tafiya da magani an ce sai ka kaka tafi da magani suna da magani haka tsofaffin nan suka zo suka zauna a cikinmu sai baki kake su. Haba, ba su kyauta ba, wallahi ba su kyauta mana ba, ba su kyauta ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Niger akan mita 90.1. To sai dai mun yi bakin ƙoƙarinmu mu samu mai magana da yawon hukumar aikin hajji ta ƙasa Fatima Sanda Usara, amma san muka kasa samunta a waya. Amma domin mu ji inda aka kwana game da jigilar dawowa da alhazai gida Najeriya, mun samu tattaunawa da ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi musu rakiya zuwa ƙasar Saudiyya, wanda har yanzu ma yana can bai dawo ba. Abokiyar aikina Bilkisu Ahmed ce ta tattauna mana da shi. To sunana Aliyu Muhammad Sa'id Gamawa. ni mai wa'azi ne da karantarwa a Najeriya yanzu kuma na zo aikin hajji a cikin kwamiti na ulama na ƙasa da Najeriya. To ya shirye-shiryen dawowa da alhazai? Alhamdulillah jigilar alhazai a bana tana da kyau kuma abin yabawa ne domin an zo ana komawa Najeriya kamar yadda aka zo bisa ga umarnin da hukumar aikin hajji ta ƙasa ta bayar mm. da su da ƙasa ta nan mai tsarki. cewa aka yi yadda alhaji ya zo a farko to shi zai koma a farko wanda ya zo a tsakiya shi zai koma a tsakiya wanda ya zo a ƙarshe zai koma a ƙarshe mm. kuma kowane alhaji yana komawa da kayansa kuma yana sauka a airport da aka ɗauko shi har yau ba yi tsammanin an samu wani tseko ko daga wata jiha ko daga bangaren gwamnatin tarayya ba. An samu wanda suka dawo a akalla yanzu alhazai ya kai dubu goma sha hudu waɗanda suka dawo Najeriya mm. zuwa yanzu da ɗan doriya kaɗan. Kuma an sauka a Lagos, an sauka a Bauchi, an sauka a Abuja da sauran gurare da an fi bai dubu da duka an alhazai sun sauka wani bangaren su. Mm. To waɗanda suka tafi kenan kuma yanzu suna dawowa. To waɗanda ba su samu sun tafi ba fa akwai waɗanda suke korafe-korafen cewa an tafi an basu ana maganan kusan dubu takwas ko ma fiye. wanda ba su samu sun tafi ba waɗansu kuma sun biya kuɗaɗen tafiya ba su samu sun tafi ba suna korafe korafen cewa waɗansu ma an musu alfarma ne suka tafi su wannan shekarar ma suka biya kuɗin tafiya kuma suka samu suka tafi su ko waɗannan tun shekarar 2020 suka biya kuɗaɗen su amma ba su samu sun tafi ba me za a ce akan haka me ya faru akwai akwai magana ta hukuma akwai magana ta mai wa'azi iri na ni ba bangaren gwamnati nake ba ko na jiha ko na tarayya hmm. abin da na sani shi tabbas abin da kika faɗa ne abin da aka fi ake faɗa yanzu wasu sun zo waɗansu ba su samu zuwa ba ah, manyan dalilan da ake ambatawa shine waɗansu ba su samu biza ba waɗansu kuma ah, sun samu biza lokaci ya ƙure wajen ɗauko su zuwa nan ƙasar saboda lokacin da aikin hajji ya matso ya iso to lallai ne waɗansu suna korafin cewa sun daɗe da biyan kuɗin su kuma ba su samu takuwa ba hmm. menene dalili wannan gwamnatin sun jihohi da kuma hukumar alhazai ta ƙasa ita za ta iya bayyana dalilin da ya sa aka ci faru amma tabbas an samu waɗannan korafe-korafe da waɗannan kurakurai me za a yi don magance faruwar hakan nan gaba to babbar hanyar da za a magance waɗannan shine a rike gaskiya da amana wajen tafiyar da shirye-shiryen aikin hajji a fara da wuri hmm. bayan an fara da wuri a yi wanda ya fara zuwa a fara da shi ba tare da neman alfarma ko karban kuɗi a hannun wani ba. Sannan abu na uku hukuma ta tabbatar da cewa tsarin da ta shirya ta bi shi bisa tsari ba tare da ta kauce masa ko ta tsallake wani abu ta kowa wani abu ba. Mm. Wala da an fara shirye-shiryen zuwa alhazan nan da wuri ba iya kammalawa a kan lokaci tunda abu ne nan shirin shekara guda. Saboda haka akwai sakacin farawa da wuri sannan kuma akwai sakacin hukuma na rashin sa idanu a ga waɗanda suka yi laifuffuka a bincika waɗannan laifin da dalilin da yasa aka samu wannan matsala kuma in akwai laifi a hukunta waɗanda suka yi laifin zai tsare gaba hmm. in akwai ba ba laifi ba ne a bayyana wa duniya ta gane kuskure akai kuma ga yadda kuskuren yake insha Allah wannan zai gyara mana tsarin zuwa da komawar alhaji insha Allah. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.